To jama'a assalamu alaikum wani lokacin kuma za mu koma nahiyar Afirka ne inda Kwesi ya taki ya hangen cewar wasan karshe da za a buga tsakanin Najeriya da Ghana a gasar matasan Afirka a Senegal a matsayin su min taɓi. Club ɗin Black Star na ƙasar ɗin Black Star na Ghana da ya fafata Club ɗin Black na ƙasar Ghana da ya fafata da takwaransa na South Africa ta kudu ranar Litinin da ta gabata a yayin da Najeriya kuma ta lallasa mai sau mai masaukin baƙi da ci uku da ɗaya a lokacin buɗe wasan. Ghana dai tana fatan sake komawa matsayinta na da a lokacin wasan. Ghana dai tana fatan sake koma matsayinta na da a lokacin wasan 'yan ƙasa da shekara 20 na wafu da aka yi a shekara ta 2009. kuma shugaban na Ghana Football Authority Kwesi Nyataki ya yi imanin cewa kulab ɗin Black Starlight da takwaransu na Najeriya sun fi zama waɗanda suka fi kowane kulab ƙarfi a wannan gasar. Ina hangen yadda wasan Najeriya da Ghana zai kasance a cewar Kwesi a wata hira da ya yi da gidan rediyo Da gidan rediyon Happy FM.